يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ku mutane hakika manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shari'a da addinin gaskiya daga wajen Allah madaukakin sarki ku yi imani da abin da ya zo muku da shi zai zama alheri gare ku duniya da lahira idan kuka kafircewa Allah to Allah mawadaci ne daga imanin ku kafircin ku ba zai cutar da shi ba shi yake da mulkin abin da yake sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su Allah masani ne da wanda ya cancanci shirya sai ya sauƙaƙe masa shiryar ya san wanda bai cancanta ba sai ya makantar da shi daga ita mai hikima ne a cikin maganganunsa da ayyukansa da shari'arsa da abin da ya tsara